Barkanmu da zuwa tashar Action Hausa Series. A inda muke baku tarihin Kano da kewaye. Tarihin Kano da kewaye dai zai tabo abubuwa da dama wanda suka danganci Kano, gidan sarauta, ƙauye da cikin birni, masu kudi na da da kuma na yanzu. ya aka yi aka yi ginin badala, ya aka aka gina gidan sarki, da a wanda gida yake, ina ne tsakiyar Kano. ina ne aka fara sarauta waye ya fara sarauta har izuwa yanzu menene al'adar malam bahaushe a da menene a yanzu menene dalilin da ya sa malam bahaushe yake cin abu kaza don yayi lafiya kasancewar cimarka maganinka du za mu shiga mu fita a cikin wannan tarihi na kano da kewaye a wancan lokacin da ya a kano da kewaye mun ba da tarihin gurare daban-daban inda abin ba da tarihin kofar kansakaliya aka yi gininta ta tahowa har muka zo kofar waika ita ma yaya aka yi gininta muna ci gaba da tahowa muka zo kofar da wa'anau yaya aka yi gininta yaya sunanta na da a wani shekara aka canja ta a wannan karan kuma za mu ba da tarihin wato kofar lunkwi kofar lunkwi dai wasu ba su santa da cewa lunkwi ba amma dai ainihin sunanta shine lunkwi in ka je kofar ruwa a wani lungu yana nana ce masa lunkwi to asalin wannan kofar shine lunkwi kasancewar an gina lunkwi ne a shekara ta 1112 in ka hada yanzu zaka ka shekarunta nawa kenan kasancewar wasu za su ga kofofin amma ba su san asalin shekarun da suka yi a duniya ba amma dai mu za mu fito da abubuwan fili ita wannan kofa ta lunkwi wato kofar ruwa an yi ta ne a zamanin sarkin kano usman gijimasu dan warisi jikan bagauda na uku a wancan lokacin kasancewar kano ba ta da cigaba kamar yanzu amma dai ko a wancan lokacin tana da tsare-tsare na ci gaba sai dai shugabannin da ake yi su suke ta kokarin ya za a yi kano ta ci gaba don haka a wancan lokacin usman giji masu dan wari yi jikan bagauda ya yi tunanin ya za a yi a fada da kano inda ya tambayi yadda za a yi suka nuna masa tabbas sai an yi badala an yi kofofi wannan shine dalilin da ya sa aka girgiri yin kofofi a cikin jihar kano tun a shekara ta 1112 a yanzu kuma muna shekara ta 2024 idan mutum ya lissafa zai gani ta shekara aƙalla nawa kenan to ita dai ƙofar lunkwi wurin da aka yi ta daman fadama ce a wajejen kuma sannan akwai wata ya korama da ruwa yake wucewa kasancewar daga kofar wano zuwa lunkwi ba tazara ce cancan ba don a wancan lokacin kana iya hango gurin sabida babu gidaje duk fadama ce a wannan lokacin akwai wani wanda ake kiransa da damuna inda suke yin noma da sauransu na rani a gurin da kuma in kayi gaba noma ne na damuna guri ne dai wanda ake yawan yin noma-noma a guraren kasancewar shi yana da danshi don haka usman gizi masu ana tafi ana kiɗe-kiɗe inda aka zo daidai kofar lunkwi wato kofar ruwa sai ya tsayi da tawaga ya ce daidai nan wajejen ne za a saka kofar gari don haka a gina aka kama gini ana ta yi ana ta yi bayan an gama ginin ya sa aka kawo wuri mai kyau mai kwari na karfe daga gidan sarauta na jihar kano aka zo aka saka shi aka saka shi aka yi kofar gari aka daɗa sarkin kofa sarkin kano usman giji masu aka gaya masa cewar kofa ta yi inda aka zo ya sa wannan waje suna kofar lunkwi dalilin saka mata a kofar lunkwi wato kano makeri wanda shi ne kano ta ci sunanta na kano da sunansa yana da yayaye inda don kar a manta da sunayensu daidai sunansa damuna yana kira kansakali ake kiransa da kansakali shi aka samu kofa kansakali na biyu kuma shi ne waika ɗansa na uku shi ne dankwai wannan kofa wacce ake kiranta da kofar dawanau sabida haka sai kuma bayan ya haifi ya guda uku sai kuma aka haifa masa yan tagwaye guda biyu wato lunkwi da mazugal wato ita lunkwi din shine sai aka saka kofar ruwa kofar lunkwi don haka ake kiranta da lunkwi bayan wasu lokuta wasu 'yan shekaru kuma da aka ɗiba da dadewa saboda gurin kusa da ruwa ne inda aka ringa yin wani mamakon ruwa a wannan shekarar kasancewar ruwan yana da yawa ga kuma katanga du ta jike da ruwa ko da yaushe akwai ruwa a gurin yana tafiya sai zaizaye kofar ruwa inda ta kai ga har kofar ruwa ta hwaɗi saboda haka ta hwaɗa wajen ruwan shikenan aka zo kowa zai wuce sai ce wannan ta zama kofar ruwa shikenan ake kiranta da kofar ruwa wannan shine dalilin da yasa aka sami kofar ruwa kuma tun daga wancan lokacin aka canza sunanta daga lungu zuwa kofar ruwa sai dai lungu nan na unguwar gurin inda ake kiransa da lungu ita dai wannan kofar ruwa an sha bi ta cikin ta inda ake zuwa yaki ko kuma a dawo ta cikin wannan kofa a lokacin tsambur burama inda aka koro ta daga kan dutsen dala bayan an shiga bukkar da barbushe yake aka koro tsambur burayen da suka sa mata sara da harbi suka rakota ta fito da gudu suna binta tun daga kan dutsen dala ba ta yi birki ko ina ba sai cikin kofar ruwa inda ta fada cikin wannan ruwan da yake tare a kofar ruwa kuma yake tafiya don haka aka neme ta aka rasa har yau kuma ba a sake ganin tsimbirbura ba amma dai a nan gurin ta sami mafaka bayan wani lokaci ne inda ake maganar wani sarki ya fita yaƙi kuma ya dawo bai dawo ta wajen ba ya ta nan bangaren ya fita amma kuma bai iya dawowa cikin kano ba an kashe shi don haka wasu suke ganin cewar tsumburbura ce take aiki tunda ta sa an fita kuma sannan sarkin bai dawo ba haka dai aka rinka irin wannan canfa-canfan a wancan lokacin don haka kano da tana da tarihi da yawa wato kano da kewaye inda a cikin tarihin yanzu mun fara kawo muku yadda aka yi ginin kofar mazugal ne kuma duk kofofin da aka yi ana saka wato mai gadi ma'ana sarkin kofa wanda shi zai dinga kula da kofar idan sarki daga gidan sarauta na jihar kano ya ce a kulle kofar gari saboda an gano wata damuwa ta yaƙi ko kuma wata tarzoma don haka sai a kulle kofofin kano ga baki daya idan kuma aka ji abu ya lafa ko kuma an ji yaƙi an dawo sai kuma a sanar da cewar a buɗe ƙofofin nan saboda haka idan aka buɗe ƙofar nan babu wani wanda yake da ikon ya shigo idan yana waje babu kuma wanda yake daga cikin gari zai fita daga ƙofar kasancewar umarnin sarki ne haka dai ake zaune a wancan lokacin inda abubuwa suke ta tafiya mutane ne kuma masu bin sarauta da doka da kuma oda a wancan lokacin don haka sarakunan suna da kudi kuma suna kusa da wato mutanensu daga an yi magana daga an ji saboda haka idan baƙo ma ya zo akan san gidan wa bakon ya zo kuma a gurin wa ya sauka don haka suna da tsaro nasu na wancan lokacin kuma suna da dabarun tafiyar da shi don haka abin da yake cin karansa babu babbaka a wancan lokacin babu sama da noma ko kuma ka zama kai mafarauci ne ko kuma tsafin gidan su wane da wani wanda karfin tsafin yana ba su wata daraja daban tun a wancan lokacin dai daman akwai musulunci sai dai akwai wasu bidiyoyi da tsafe-tsafe da canfe-canfe inda suka rinka danne shi inda daga bisani kuma aka sami show usmanu dan fodiyo ya sake jaddada musulunci inda ya yi yaƙi inda aka kakkauda wasu matsaloli da ake ba musuluncin inda kuma fiye da da fitowa fili aka zubar da wasu abubuwa da ake yi na shirka da dai sauransu a cikin garin kano dai akwai wasu gurare daban-daban wanda ake zuwa ake yin bauta gurare daban-daban a wancan lokacin don haka wasu suna bauta wa tsafin gidansu ne sabida shi suka fi yadda da shi wasu kuma sukan je gindin bishiya wacce aka yadda ana zuwa wajen ta a abubuwa a yi tsafe tsafi a wancan lokacin a wancan lokacin barbushe kuma akan hau kan dutsen dala ne inda ake zuwa a same shi a tafi da baƙaƙen bunsurai da karnuka da dai sauransu masu baƙi inda ake zuwa a hau kan dutsen a kai wa barbushi inda shi kuma za a tara wannan baƙaƙen a kwana a saman gurin a yi tsirara inda shi kuma zai shiga bukka tsafinsa wajen tsumburbura bayan wani lokaci da safe zai fito yi wa mutane albishir shin wannan shekarar za ta kasance mai kyau ce ko kuwa tana ciki da damuwa kasancewar atanan yake ba su labarin cewar za a yi noma mai kyau ko za a yi fari ko kuma wata matsala za ta faru kasancewar su na yadda da tsafin da suka yi da komai kuma hakan ci take faruwa sunana nura ado wanda aka fi sani da nura action fitara a tarihin kano da kewaye na biyar da zai zo bayan wannan na hudu da muka gama ku danna subscribe ku danna alamar kararrawa don ta sanar da ku daga zarar mun dora shi